الله على النبي صلى الله bismillahir rahmanir rahim masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce zango na karshe a wani rana da fatan an wani lafiya to abun da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin na ko kun san daga nan kuma sai labaran duniya da dume su sai kuma shirin na afirka a yau shin da zai biyo baya shine nako na muryoyin masu saurare sai kuma kisoshin rayuwa daga nan sai fatoyin musulunci sai kuma mu karkare da shirin na duniyar mu a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka sanar ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara zama da mu a ji shirin na kokon san wanda yake kamo ko su daga cikin abubuwan da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ai sauraro lafiya Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba goma sha bakwai ga watan Maris na shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya, wanda ya daidai da uku ga watan Sha'aban na shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyu hijira kamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu ɗaya da da da hudu talatin takwas da suka gabata a rana irin ta yau wato uku ga watan sha'aban na shekara ta hudu hijirar kamariya aka haifi imam hussein alaihi salam jika manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a birnin madina mahaifinsa shine ali dan abu talib alaihi salam sannan mahaifiyarsa ita ce shugabar matar aljanna fatima ta zahra diyar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imam hussein alaihi salam shekaru shida na farko na rayuwarsa ya kasance ne karkashin kulawar kakansa manzon allah sannan kuma ya samu tarbiyya a gaban iyayensa imam ali da kuma fatima ta zahra bayan shahadar yayansa imam hassan alaihi salam a shekara ta hamsin hijira kamariya jagorancin al'ummar musulmi ya koma a wuyansa don haka yake ba da karatu da shirintarwa irin ta addinin musulunci ga mutane a birnin madina sai kuma a shekara ta 61 bayan hijira banda yazid dan ma'awiya ya karbi ragamar sarautar bani umayya imam husain alaihi salam ya ki amincewa ya mika wuya gare shi domin yi masa mubaya'a wanda hakan ne ya sanya ya zido ya kashe shi tare da sahabbansa kimanin 72 a ranar ashura a karbala masu ko kun san cewa shekaru 1382 da suka gabata a rana irin ta yau wata uku ga watan sha'aban shekara 60 hijira kamariya ayirin imam hussein alaihi salam waɗanda suka baro madina domin kaucewa yin mubaya a gaizid dan ma'auya suka isa makka kafin haka dai bayan mutuwar ma'auya dan abu sufyan da ɗansa ya karbi ragamar sarautar bani umayya sannan ya aika wa walin madina ya karba masa mubai'a daga wajen imam hussein alaihi salam ko kuma ya kashe shi amma imam hussein alaihi salam ya ki amincewa da haka don haka ne ya fice daga madina sannan ya isa makka a rana irin ta yau imam hussein alaihi salam ya zauna a makka na tsawon wani lokaci har zuwa ranar takwas ga watan zulhijja inda ya bar makka ya kama hanyar kufa amma sojojin yazid dan muawiya suka hana shi shiga birnin kufa suka kuma tilasta masa zuwa karbala Masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirin na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe. Agogon Najeriya, niger Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz

Tuma da yanzu ga Tahir Amin Raji ya shirya ɗauke da labarin duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. imamu hamna'i ya buƙaci dakarun irgc da su ci gaba da ƙwazo da kuma kyautata ayyukansu Shugaban ruhani a nan ƙasar iran ya ce muna sauraron aikin amurka ba zantutukanta ba Ƙungiyar hezbollah da rasha sun buƙaci a kubutar da sauran yankunan ƙasar syria sannan a sake gina ta yanzu kuma ga cikakkun labaran jagoran junjo halin musulunci a nan ƙasar iran imam aliyu khamna'i kuma babban kwamandan jami'an tsaron ƙasar iran ya jinjina wa dakarun kare junjo halin musulunci na ƙasar wato irgc a takaice ya kuma buƙace su da su ci gaba da nuna ƙwazo da jajircewa a cikin ayyukansu tashar talabijin ta Firas TV a nan Tehran ta nakalto Imam Khamenei yana faɗar haka a wata wasiƙa wacce ya aike wa babban kwamandan Dakaru na IRGC Manjo Janar Hussein Salami a safiyar yau Laraba wanda ita ce rana ta dakaru na IRGC wanda kuma ya yi daidai da ranar haihuwar limami na uku daga cikin limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa wato Imam Hussein dan Aliyu alaihi salam. an kafa dakarun irgc ne jim kaɗan bayan nasarar junjuya hali musulunci a nan ƙasar iran wanda imam khomeini kudisa sirruhu ya jagoranta a shekarar 1979 da nufin tabbatar da tsaro a ciki da wajen ƙasar dakarun na irgc dai sun taimaka a yakin da ƙasar iran ta shiga da ƙasar iraki a tsakanin shekarar 1980 zuwa 88 sannan sun sami nasarori da dama a fagen samar da kayakin yaƙi da kuma kare ƙasar a ƙasashen waje kuma dakarun sun taimaka wajen wargaza ƙungiyar daesh wacce amurka ta samar a ƙasar iraki da siriya a shekara ta 2014 da wannan dalili ne amurka ta sanya dakarun cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda a wajenta sannan shugaban ƙasar amurka wanda ya shude donald trump ya ba da umarni a kashe shugaban rundunar kudus ta irgc wato janar kasim suleimani a ranar 3 ga watan janairun shekara ta 2020 Shugaban ƙasar Iran Dr. Hassan Rouhani ya bayyana cewa lokaci ya yi fiye da kowane lokaci na a kawo ƙarshen takunguman tattalin arzikin da aka ɗora wa ƙasarsa. tashar talabijin ta almayadin ta kasar lebanon ta nakalto shugaban yana faɗar haka safiyar yau laraba a taron majalisar ministocin kasar na ƙarshe a wannan shekara ta 1999 mai karewa ruhani ya ƙara da cewa shekara ta 1400 mai shigowa da yardan Allah shekara ce ta buɗe a fagen bunƙasar tattalin arziki a ƙasar ta Iran. Ya ce shekara mai karewa shekara ce mai tsanani ga Iraniyawa saboda matsalolin tattalin arziki mai tsanani da aka fuskanta da kuma annobar corona wacce ta lashe rayukan dubban mutanen ƙasar daga ciki hadda na jami'an kiwon lafiya 270. Ƙungiyar gwagwarmaya ta Hezbollah ta ƙasar Lebanon ta bayyana cewa ta cimma matsaya da gwamnatin ƙasar Rasha na kammala kwato kasar Siriya daga hannun 'yan mamaya sannan a sake gina ta. Ammar Al-Musawi shugaban tawagar kungiyar wace ta ziyarci kasar Rasha a cikin 'yan kwanakin da suka gabata ya faɗa tashar talabijin ta Almayadin ta kasar Lebanon bayan kammala ziyarar kan cewa akwai yiwuwan dawowar kungiyoyin 'yan ta'adda a kasashen Siriya da Lebanon. don haka a kasar rasha da kuma hezbollah a shirye suke su kare wa'annan kasashe daga mamaya banda haka almusawi ya kara da cewa batun komawar yan gudun hijira na kasar syria a kasar lebanon kasar su na daga cikin batutuwan da suka tattauna da jami'an gwamnatin kasar ta rasha a ziyarar tun shekara ta 2011 ne dai gwamnatin kasar syria take fama da kungiyoyin 'yan ta'adda wanda suka kwace mafi yawan kasar daga hannun gwamnatin shugaba bashar al-assad da farko tare da goyon baya da taimakon amurka da kuma wasu kasashen yankin amma sojojin gwamnatin kasar ta siriya tare da tallafi daga kasashen rasha iran da kuma kungiyar hezbollah sun dawo da ikon gwamnatin kasar a mafi yawan yankunan kasar ta siriya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran gwamnatin ƙasar amurka tana shirin sabonta kera makaman nukiliya ta yadda za su tafi da zamani tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto ma'aikatar tsaron ƙasar amurka pentagon tana cewa za ta kashe dala amurka biliyan ɗari don sabonta makamanta masu linzami wa'anda kuma za su iya ɗaukar makaman nukiliya har zuwa tazar kilomita dubu goma daga inda aka cilla su banda haka suna iya ɗaukar makaman nukiliya wa'anda karfinsu ya ninninka wa'anda amurka ta jefa a kan ƙasar japan a yakin duniya na biyu har sau ashirin har ila yau firayim ministan kasar birtaniya boris johnson ya ba da sanar cewa ƙasarsa za ta kara inganta makamanta na nikiliya da kashi arba'in cikin 100 a karon farko tun bayan yakin duniya na biyu gwamnatin ta bayyana cewa ta ɗauki wannan matakin ne don barazanar da take fuskanta a bangarorin rasha da kuma china sannan za ta kara yawan sojojinta a ƙasashen waje don sanya su cikin cikin ayyukan ko ta kwana a ko ina suke a duniya ƙungiyoyi masu yaƙi da hana yaduwar makaman ƙare dangi a duniya dai sun yi allah wadai da matakan da wa'annan ƙasashe suke ɗauka don hakan zai sa sauran ƙasashen duniya su fara gasar mallakan irin wa'annan makamai. Ali Ansariyan tsohon dan wasan kwallon kafa a nan kasar Iran ya rasu a safiyar yau Laraba sanadiyar cutar corona. Tashar talabijin ta Press TV a nan Tehran ta bayyana cewa Ansariyan ya rasu ne bayan ya yi ta fama da cutar corona a cikin 'yan kwanakin da suka gabata a sashen kula mai tsanani a wani asibiti a nan birnin Tehran. Dan shekara 43 a duniya Ansariyan ya yi wasa wa manya-manyan kungiyoyin kwallon kafa na kasar wanda suka hada da kungiyoyin Fesfalis da kuma Istiklal. har ila yau ya yi wa kungiyar kwallon kafa ta ƙasa wasa a tsakanin shekara 1998 zuwa 2007 ansariyan dai ne dan wasan kwallon kafa na biyu da ya rasa ransa sanadiyar cutar corona a cikin 'yan makonni da suka gabata a nan ƙasar iran masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. a gaida tahir amin raji da ya karanto mana labaran duniya yanzu kuma sai shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da sake saduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. To yau shirin zai mai da hankali ne kan wani rahoton bankin duniya da ke cewa jamhuriyar Nijar ta samu bunƙasar tattalin arziki a cikin kimanin shekaru goma da suka wuce inda ta baiwa wasu kasashen Afirka har guda goma kura. A cikin shirin za mu ji yadda masana ke kallon wannan rahoton da fatan za ku kasance tare da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Tumarilla a jamhuriyar Nijar rahoton da bankin duniya ya fitar ne kan cewa kasar ta samu bunƙasar tattalin arziki a cikin kimanin shekaru goma da suka wuce inda har ta wuce wasu kasashen Afirka guda goma ne ya barbada kura. Rahoton ya ce cigaban ya faru ne sakamakon sabbin sauye-sauyen da aka yi a kasar mai yawan al'umma miliyan 24 tsakanin shekarar 2012 zuwa 2019. To kafin mu ji ta bakin wasu harkokin tattalin arziki bar mu ji abin da wasu 'yan kasar ke cewa kan wani rahoton kan hakan kuma ga abun da malam na yunsa jimrau sakataren kungiyar farar hula ta mpcr a nijar din ke cewa a matsaya ɗan nijar dole a yi alfahari da shi kuma in yi murna saboda an ma ana ja kasar mu ta kowace kasa talauci a duniya yau an waye gari wanda ke ɗaukar mu talakawa sun ce mun yi kuɗi mun yi kokari mu ma mun baro su kutan mun ci gaba wannan alhamdulillah kenan wannan ya kamata a yi mu gwamnatin namu a yi mishi godiya da 'yan kasar tamu duk al'umma kuma da kokarin da mun kai dukan mu mun ka ceto kasan mu mun ka cikin wannan kangi kuma mun ka canza mata suna mun ka canza mata yanayi yadda ake kallon ta a duniya to yau kenan ya kamata a cikin mun da ke ya alfahari da wannan abubuwan kuma muna murna da shi to malam manayunsa waɗanne ababe ne haka za a ce a zahiri ga su an yi su har aka samu wannan ci gaba a Nijar kasan ko akwai taɓa dala ga mutum abinda ake ce ma ta yi pvd kasafi na kuɗi wanda ake a ɗan ƙasa yana kashe a iri da ana tsammo ba mu kashe dola guda ɗan nijar bai iya samun dola guda iri to yanzu mun wuce wannan na biyu zancen ilimi da kiwon lahiya tun zancen ilimi da kiwon lahiya an yi kokari kai kasa da insha Allah saboda mun yi kokari inda mun ka sa niyya na ba da tarbiyya zuwa ga 'yan ƙasar namu ga al'ummar tamu kuma kiwon lahiya alhamdulillah dai ban ce maka ba duk akwai kurakure wanda babu akwai su amma dai yau kowace gunduma ka ɗauka ta kasan mu akwai likita babba akwai bariki babba ta likita kuma an koyi abin da aka ce ma medicine likita babba wanda yake kula da al'umma a wannan wuri bancin wannan kuma a haraka samun shan ruwa zuwa ga al'umma an yi wannan kokari saboda a wani lokaci mafi yawan akasarin kasashen mu ana shan ruwan tanki ne da ariya to yau alhamdulillah an samu an yi shatu shato a ƙauyuka dama inda mutane ke shan ruwa kamar yan birni su da kansu har harkar lantarki ka ɗauka ita ma an kai ta ba da dama inda mutane suna amfani da wani sistem suke yi yau da kullum kenan in ka dora waɗanda abubuwa su da kansu sun canza da wata Nijar sun ba Nijar dama a wani suke yi kuma ya ba su dama na su da kansu samu wata yan dalar sai kashi da kansu. To amma malam na yunsa akwai 'yan Nijar da dama da ke cewa su ba su ga wani ci gaban da aka samu ba kawai shi bankin na duniya na la'akari ne da muradinsa ba wai a zahiri halin da talaka ke ciki ba. Eh, dole ne dan kasa ya ce a kasa da saboda gwamnatin da na alhaji muhammadu a shekara goma ya ce dala ta sifa ta miliyar dubu goma sha biyu ya nemo ya kashe inda ake nema an kashe wannan kuɗin kuma har yanzu wani yana bara har yanzu wani shan ruwan tanki har yanzu wani shan ruwan riga har yanzu yaro yi zuwa kwan kenan dole mutane shi basu bin kasa ba amma abin da muke fata ni ce maka a cikin rafin nan idan kurakuran nan an ka an ka kabar da su kuma ya kasance an samu gwamnati mai adalci yan kasa masu adalci yan kasa masu tsoron Allah masu kunya talakawa wanda aiki ne ya su ba dan kansu ba dan saboda kasa to insha Allah kasashen horon shi da Amurka masu shirya dan zamanin da to malam na yunsa za mu sake koma ka nan gaba amma yanzu bari mu ji abin da masana harkokin tattalin arziki ke cewa game da wannan rahoton kan haka kuma ga abin da Malam Musama'ila Bello wani masana harkokin tattalin arziki a Jami'ar Bauchi da ke tarayyar Najeriya ke cewa. Eh, idan aka lura a abubuwan da ke wakana a ƙasar Nijar a shekaru kamar goma da suka wuce in aka irin wannan rahoto ni bai zai yi mamaki ba. saboda idan ka lura da nijar shekaru kamar goma da suka wuce kamar daga alif dubu biyu biyu da goma zuwa yau nijar ta samu ci gaba na wato infrastructure facility wato abubuwa a manyan ayyuka da suke haɓaka tattalin arzikin ƙasa a musamman ma a ce mai wanda yawancin sashe a duniya idan suka mallaki wannan siya su wato sun samu hanyar wato samun kuɗaɗen jari daga kasashen waje sannan kuma za su samu ma'aikatu to da kuma kamfanoni da kasashe da masu zuba makasa jari mai fadi a wasu zuba jari ta bangaren mai kai tsaye wasu zuba shi ta banki ba kai tsaye ba to wannan in kan lura da tattalin arzikin Nijar zai haɓaka saboda yawancin ɗan Nijar da za su ke barin kasar ƙasar su ƙasashe a cirani sun ragu sannan kuma a ganin yadda tattalin arzikin Najeriya ya samu matsala wanda dama shi ne mafakar wato yawancin wa'anda suke Afirka ta yamma musamman masu Nijar da ƙasar Benin da chadi da kamaru to yanzu da tattalin arzikin kasan ya canza yawancin yan kasashen nan sun zazzauna a kasashen su kuma daga najeriya suna gudu su koma wancan kasan kuma su gaba da ayyukan ci gaban tattalin arziki a kasan wannan kuma zai rage talauci a kasan to malam sama'ila shi bankin na duniya da mi ne ya dogara ya fitar da irin wannan rahoto alhali su al'ummar kasar na cewa ba su gani a ƙasa ba a'a ai abin da yake faruwa da tattalin arzikin kasa ita gwamnati ba a ce dukiyarta an ajiye shi ne domin a dinga sadaka da shi ko a cire zakarta ba aiki da ya kamata a yi shi ne kasa ta zama cewa ana gudanar da harkokin tattalin arziki suna gudana a yanayi da yake akwai zaman lafiya wato bikin tsaron kasar kudade biliyoyin daloli ake kashewa domin kare kasa ta zauna lafiya sannan na biyu tsarin da kasa ke ba da magani ta wato kiwon lafiya yawancin mutane da suke karkara da sauransu sai su gane cewa akwai likitoci akwai magunguna asibitoci sannan na uku daga irin titunan da ake musu da manyan ayyuka musamman kamar manyan makarantu irin su jami'o'i cibiyoyin bincike jirage da hanyoyin jiragen kasa da eh, filayen jiragen sama idan akwai da suka karu ko kuma gyara da kesu ya karu wannan na nuna lallai cewa kasa tana kaje kudinta amma ba wai ana nufin shugaban kasa zai debo kuɗi ne ya ware mutane ya dinga rarrabawa a ƙasashen ba ba haka bane ne wayannan abubuwa su ne alamun cewa kasa tana ci gaba a yawan al'umma game da na maka bayani da ai idan mutane suna fantsama su mutane wato albarka ne na ta ga dan Nijar ba zai zama ba Amurke ba ko da ya bar Nijar ne ya je Amurka ya aiki ana kiran aikin ta gross na net product BNP ma'ana aikin da dan kasar Nijar ya wata ƙasa saboda yana cikin da kansa ya rage ƙasa nauyi sannan idan ana haraji ma 'yan ƙasan harajin ƙasan ma karu wannan yana nuna maka cewa duk ƙasar da 'yan kasan suka karu. sannan sannan masu yin aikin ta ne suka karu to yana nuna maka tattalin arzikin na haɓaka sannan ana lura da kiwon lafiyar ƙasa shi lokacin da ake annoban covid da sauran da ina ƙasar ta zauna misali irin gudunmawar da aka bata da yadda ta sarrafa shi in ka lura ku haka da duk ƙasashen da suke faransa wato suna suna bin ka'idoji fiye da ƙasashen da suke bin indonesia wato wanda suke ƙarƙashin wato kulawar birtaniya tun lokacin mulkin mallaka sannan bankin duniya tana lura da yadda ake hada-hadan shigo da kayayyakin masarufi daga kasashen waje a lokacin da suka ga kuna kara ta a sayo kayayyaki daga kasashen waje sun san cewa ba kwa sarrafa ko ni a kasar ku amma idan suka ga cewa kun rage sayo kayayyaki daga kasashen waje yana nuna cewa wato kuna tabuka wani abu to ina alƙaluman sun suke nuna bambanci tsakanin koma baya da ci gaba wannan ya nuna cewa Nijar a cikin wannan ɗan lokacin ta ci gaba aka lura da karuwar ma'aikatan ƙasa a yadda ta iya wato magance lokacin covid yadda ta rike yan kasan da kuma samun mai yadda yake haɓaka a kasuwanci ke haɓaka a kasan da dukkan da al'amura na yanayin ra'ayi da jin daɗi da ɓangaren matsaro duka na Nijar ya inganta ne daga bayan shekara goma ne saboda haka a wato ya fahimta na ya yi daidai wato Nijar ta ci gaba fiye da yadda take a baya. Malam Sama'ila har ila yau rahoton ya ce Nijar ta haura daga matsayi na 173 a 2012 zuwa zuwa matsayi na 132 a shekarar 2020 inda yanzu take bin Najeriya da ke matsayi na 131. Me za ka ce kan hakan ne? kasan ta kasashen da suke sifa, wato suke kashe kudade irin na faransa wato suna da wani irin wato yarjejeniya na kudade da na cinikayya wanda wato eh, babban headquarters din tafiyar wato yana a faransa to idan aka ce kamar nijar tattalin arzikinta ya fara haɓaka sauran kasashe ka wanda suke da irin wannan yanayin kasuwanci, wato kasashe masu yin faransanci na afirka ta yamma da al'amu su ma za su dinga gudu suna komawa wancan kasan suna tsotso wannan maikon da ke cikin kasan wanda ita kuma Nijar ba ta iya ta iya jurewa ba kamar yadda za ta samu kamar Najeriya za ta iya jurewa misali Nijar sai ba su kai baki mutum da dubu ɗari biyu ɗari uku manyan 'yan kasuwa sai zama suna da ribar kasar suna fitarwa waje Nijar ba ta iya jurewa ba kamar Najeriya ba wanda idan mutum miliyan ɗaya suka yi kasuwanci suka fitar da jari ba za ta gane ba ma da wuri sai an yi kwakwaran bincike. To a gurguje Malam Sama'ila wani kalubale ne haka yake gaban Nijar ganin cewa nan gaba kaɗan sabuwar gwamnati za ta kama aiki wato ya danganci inda aka fuskanta a kasar idan shugaba na yanzu ya ci gaba da tafiya irin ta baya da alama za a ci gaba idan kuma ya kawo a sauyin lamari a tsarin sa to za a samu a cikar kuma na uku a harkar tsaro da take shafan babbar kasar da ke a nahiyar afirka ta yamma najeriya to shi ma dole ne ya sa wato irin kasa kamar nijar ta dinga kulle bodojinta ta dinga kulawa da abubuwa musamman najeriya yadda ta rufe harkar harkokin kasuwanci wanda babbar kasuwar najeriya ita ce babbar kasar da nijar za ta iya riba sosai da ta bukatan kayan masarufi na noma da sauran takan ɗebo ne daga najeriya idan kuma tana neman wasu kayayyaki yan najeriya kuma da suke sinogal da ayyuka kan bi ta cikin kasar su kawo kaya to ga idan duka abin da ya zama legal wanda yake bin doka da ka'ida idan aka kulle najeriya za a rage nijar din ci gaban ta a ta wannan bangaren kasuwanci. to mun gode kwarai da gaske malam Malam Sama'ila Bello masanin harkokin tattalin arziki a tarayyar Najeriya. Yanzu bari mu koma gare ka Malam sa Jimrau dan kungiyar farar hula a Nijar wanda aka ji mu da shi a farkon wannan shiri. Malam Ma'anoyinsa, wani kalubale ne ke gaban Nijar a yanzu? Cin hanci da rashawa kasa da samu haifar ta Abin da kasa ke samu inda an yi aiki da shi ba wai zancen mun cire mu kasa goma ne muna cirin kasa hamsin. Mai kasa da sai aka waye gari inda mutane sun mai da aljihun gwamnati a shihun su. Mutum sai tarkata shi ba abin da ake da shi ga mutane nan da kuɗi shirke ba ka sai suka same su ba kuma ga wasu bawan Allah wanda suwa neman da ɗari ko ko jikawa abin da ce kenan ya kamata a ce abin da ƙasa ke samu an yi amfani da shi an sa cikin aiki da 'yan ƙasa samu 'yan kasa sun gani a ƙasa idan aka yi wannan a karamar demokaradiyya kuma ita ma aka ba 'yan kasa incin walwala da incin ayyukansu to nake tsammawa insha Allah kasan mu za ta kan labari kuma za a fifita mu ko ina a cikin duniya. To kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin bakin da aka ji mu a cikin wannan shirin kama daga shi malam na yinsa jimrau na kungiyar farar hula ta mpcr a jamhuriyar nijar sai kuma malam Sama'ila Bello wani masana harkokin tattalin arziki daga tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Allah sai kuma shirin nan naku na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku da martofa a rikicin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku to a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu biya Hausa. Radio idan mai magana Aliyu Nasarawa Kumin Galma. Biyo Hausa a na zo zo gare ku dangane da shirayi da amaki idan al'abin da ya samu gare mu da yan uwa namu a nan Nijar inda aka kai musu hari wannan yan uwa Allah rabu su an dala shi musu gafara shi musu rahama to inda ganin an samu ci gaba na ganin sojojin Chad sun shigo cikin Nijar ana ganin wannan karshen ta'addanci ya kare to sai gashi kuma ya karu a lokacin da aka yi yaban Nijar kuma gashi kuma wanga ta'addanci ya riga ya faru ne shawara ta a da shugabannin Afirka mutum ya dage da 'yan ƙasa nashi shi kula da haƙƙin su da ciyar da su da shayar da su da kula da abubuwa nasu su sun ga san da ka ci mutuwar ƙwarya wani bai zakwa shi ma gadin ka sannan ga wanga abu da sama yan uwa namu Allah shi masu gafara Allah shi masu rahama Allah shi yi musu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh biyar Hausa to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan Barka da na shi shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. To yanzu kuma sai ku gya zama domin ku saurari shirin na shiriyar Alkur'ani.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 wanda insha Allahu kamar yadda muke alkawari za mu tashi ne a ci gaba da wani shiri da muka saba yi da suna shi alkur'ani to za mu ci gaba da shi kuma za mu fara ne da suratu sad insha Allahu a cikin wannan shiri wannan sura suratu sad tana ɗauke ne ko kuma za a iya cewa ita ce sura ta talatin da takwas daga cikin jerin surori na alkur'ani mai girma kuma ita wannan sura tattare take da ayoyi 88 a cikinta da farko za mu saurari ainihin karatun waɗannan ayoyi na ɗaya zuwa ayoyi na biyu a cikin wannan sura tare da tarjama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

suna cikin girman kai ne da jayayya wannan sura ɗin ita ma kamar sauran surori waɗanda aka yi bayanin su musamman sura ko kuma za ka iya cewa ayoyi da dama waɗanda za ka iya samu a waɗansu surori na alkur'ani sun fara ne da huruful muqatta'a wato harfofi waɗanda a wani shiri da ya gabata mun yi bayanin ma'anarsu da kuma abubuwan da suka zo mafi girman al'amari malamai ba sa faɗan ma'anar waɗannan huruf din ko kuma harufa din muqatta'a abin da yake nunawa suna nuna cewa wannan wani abu ne wanda Allah ya baiwa kansa sani sai dai kurin alama ce ta nuna girma na alkur'ani mai a cikin al'amura din da yake tattare da shi domin waɗannan harufa harufa ne na alif ba wanda kowane balarabe duk wani ɗan adam zai iya rubuta wasu maganganu da waɗannan harufa abjadiya dinnan to amma mu'ujiza ce ta alkur'ani cewa babu wani dan adam da ya isa ya kawo kwatankwacin alkur'ani duk da cewa an rubuta shi ne ko kuma ya zo ne shi alkur'ani magana Allah ta'ala ce da waɗannan harufa amma ba wani ɗan adam da ya isa ya iya rubuta ko kuma ya kawo kwatankwacin wani alkur'ani wannan mu'ujiza ce ta alkur'ani mai girma saboda haka Allah subhanahu wata'ala a cikin al'amura ɗin da yake fito da su yana ƙoƙari ne ta da fitra ta ɗan adam ya motsa fitra ɗin ɗan adam daga cikin shi mutum domin ya fahimci wasu abubuwa na rayuwa saboda ɗan adam mai yawan mantuwa ne musamman al'amuran da suka shafi tilawa din alkur'ani wasu abubuwa ne waɗanda za su iya tayar da mutum su fito da shi daga gafala su kuma tuna masa cewa lallai akwai wasu abubuwa da ya tattaru da koyarwa addini wanda ya kamata ya kasance ya yi wato tawajjuhi ya karkata zuwa ga waɗannan koyarwa ta addini musamman al'amura da suka shafi alkiyama domin lallai ɗan adam ya tashi daga wannan gafala ya tashi daga wannan mantuwa da yake ke ciki saboda haka alkur'ani yake kokari ya tayar da waɗannan wasu abubuwa waɗanda suke tattare da ɗan adam mutum ya kasance ya fita daga cikin wannan gafala da yake ciki shi yasa Allah subhanahu ta'ala ya fara da waɗannan ayoyi guda biyu da aka ambata Allah ta'ala yake cewa wal qur'ani zikr wannan cewa ubangiji ya yi rantsuwa da alkur'ani ma abocin ambato to rantsuwan nan ta allah ta'ala yana nuna girman alkur'ani ne domin duk abin da allah ta'ala yake rantsuwa da shi musamman alkur'ani babban al'amari ne wanda yake na ainihin wasu al'amura na azama din shi kansa alkur'ani mai girma so saboda haka a cikin waɗannan ayoyi biyu abinda za mu ainihin koya ko kuma darussan da za mu ɗauka daga ciki shine cewa rantsuwa da ubangiji subhanahu wata'ala ya yi da alkur'ani ya nuna girma na alkur'ani din da kuma hakikanin gaskiyar wanda ya kawo shi alkur'ani din wato manzo sallallahu alaihi wa sallam darasi na biyu da za mu ɗauka a cikin waɗannan ayoyi biyu da muka karanta shine cewa alkur'ani yana ƙoƙari ya tayar da wani abu na fitra ɗin ɗan adam musamman ya fitar da shi daga cikin mantuwa da ke tattare da shi ɗan adam ɗin ya kuma tuna masa hakikanin ma'anar rayuwa da ya zo a cikinta domin me ya zo mai kuma ya kamata ya yi haka kuma darasi na uku da za mu ɗauka shine cewa alkur'ani an aiko shi ne Allah ya turo shi ne domin ya yi wani abu na tunatarwa da kuma shirya ga al'umma baki ɗaya kuma waɗansu daga cikin mutane waɗanda suke cikin gafala da takaburanci da musanya ko kuma musunta wani abu wanda ya zo a cikin wani alkur'ani to lallai Allah ta'ala yana so ya shiryar da irin waɗannan ya kuma ƙoƙari ya sa manzansa ta hanyar wannan alkur'ani ya tunatar da su akan su dawo ainihin kan gaskiya wannan a takaice su ne abin da za mu ɗauka a cikin darussa na waɗannan ayoyi da muka a baya to yanzu insha Allah za mu saurari aya ta uku da aya ta hudu daga cikin wannan sura suratu sa'ad

lokacin ba na neman tseratarwa ba ne. وعلموا abin da yake a fili shine cewa mutanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko alkurani da farko waɗanda aka sauko da ƙur'anin a gabansu su ne mushrikan maka. su waɗannan ayoyi suna yin wani abu ne na tsawatarwa cewa mai cewa lallai su waɗannan mushrikai na maka su yi wani abu mana tuntuni su yi tuntuntuni mana su ga cewa shi ita shirka da kuma kafirci akwai wasu ɗansu al'ummu waɗanda suka gabace su ai waɗanda suka kasance cikin irin wannan shirka ɗin da kuma kafirci amma Allah subhanahu ta'ala ya halaka su to me yasa ba za su ɗauki darasi daga cikin abin da ya kamata su ɗau darasi a kai ba na al'ummun da suka gabace su idan su suna ganin su ma suna yin cikin shirka suna yin kafirci to akwai waɗanda suka gabace su Allah ya halaka su saboda haka ayan ta ci gaba da yin bayani akan cewa a lokacin da manzo ya zo wa su waɗannan mashirikai da ayoyin Allah subhanahu wata'ala ya zo kuma yana yi musu gargaɗi ya zo yana nuna musu abin da zai kawo musu salahi na gyaran al'amuransu ya kuma kasance yana tunasar musu da irin abubuwan da waɗanda suka gabace su suka yi Allah ta'ala ya halaka su saboda sun kasance sun gujewa hanyoyi na shari'a to su da aka kawo musu wannan ake nuna musu hanyar shari'a din su waɗannan mashirkai na maka maimakon su gode wa wanda ya kawo musu wannan sako wanda shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sai suka dinga nuna cewa ma shi ba kowa bane illa mai sihiri kuma mai yin karya, wato suka karyata abubuwan da ya zo da shi din to anan akwai wasu abubuwa da suka zo a cikin littattafan hadisai wani abu wanda yake tabbatacce su waɗannan mushrikai na maka akwai lokacin da suka zo wajen shi abu talib wanda shi ne yake kare manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam to da suka zo wajensa sai suka ce wai yaya ake kabar dan bafanka kabar dan dan uwanka ya zo yana kawo wasu abubuwa sababbi a gare mu ya sa samarinmu gaba ɗaya sun shiga wani hali ya wayewaitar da gumakanmu da muke bautawa saboda haka ka gaya masa idan wani abu yake nema na mulki ko kuma wani kuɗi yake nema to ka gaya masa zamu ba shi kuɗi zamu ba shi mulki zamu ba shi duk abin da yake nema na dukiya ya zama ya fi kowa samun dukiya amma ya daina wannan abubuwa da yake yi to a lokacin da shi abu talib ya je ya gaya wa manzo sallallahu alaihi wasallam wannan bayani ko kuma wannan sako da mushirikai suka faɗa to manzo sallallahu alaihi wa wa sallam sai ya tashi ya nuna wani abu na nuna jajircewarsa akan wannan sako yake cewa da abu talibin ka san wani abu to ka gaya musu lalle ko da za su dora wato kamar wata akan hannuna na ainihin hagu su ɗaura rana akan hannuna na dama akan cewa wani na bar wannan sako to lalle ko ba zan bar shi ba har sai Allah ya tabbatar da shi a cikin al'umma ko kuma a kashe ni akan wannan tafarki wanda nake tafiya a kansa na isar da sakon ubangiji na wata'ala wannan shine hakikanin abin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wa Abu Talib shi kuma Abu Talib ya ce to in dai haka ne ka ci gaba da abubuwan da kake ni kuma in Allah ya so zan ci gaba da kare ka ya kuma je ya gaya waɗannan kafiran ƙurayshawa waɗannan mushrikai abubuwan da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa wannan al'amari ne mai muhimmanci a cikin al'amura na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ayoyin da muka karanta abinda za mu ɗauka na darasi na farko akwai cewa shi kafirci da shirka idan har ya kasance ana yin sa ne bisa wani abu na musa gaskiya da yin fito na fito da gaskiya to lallai ba abin da ke tattare da shi illa zai zama sababi ne na halakan mutum a duniya zai halakar da shi gaba ɗaya kasance ya shiga cikin wani hali na halaka da fagamniya. darasi na biyu shine cewa duk mutumin da yake cewa wai a cikin al'amura na ƙudurin allah subhanahu wata'ala da hanyar ubangiji zai yi ƙoƙari ya tsaya ya ga cewa ya kare wani abu na gaskiya to ba abin da zai iya yi sannan kuma duk wani abu da mutum zai yi babu yadda za a yi ya kasance ya guji da kudurin Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da Allah yake so ya masa lalle ubangiji yana da wannan iko zai kuma samar da abin da zai ainihin tafiyar da wannan abu da Allah ta'ala yake so ya tafi da shi ko da kuwa ciwon da baya so din ya bi hanyoyi daban-daban na dabaru. abu na uku da za mu ɗauka a cikin wannan ainihin ayoyi shine cewa annabawan allah lallai su ma 'yan adam ne kamar yadda Allah ta'ala turo su ga ɗan adam tun da saƙon ga ɗan adam ne to Allah ta'ala cikin hikimarsa shi ne ya tashi ɗan adam ya kasance duk annabawan da ya tayar suka kasance sun zo tsakanin mushrikai domin su shirya da waɗannan mushrikai ɗin to za su kasance su ma ɗan adam ne domin su zama abun koyi ga waɗannan waɗanda za su bi su a cikin al'amura na rayuwa. darasi na hudu na ƙarshe da zamu mu ɗauka a nan shine cewa wani abu na wulaƙanci ko na tuhuma wanda za ka ga ana yin shi kafirai suna yi domin su kasance sun yi fito na fito da mutanen da suka imani to idan har waɗannan wanda suka imani suka yi haƙuri kuma suka bi waɗannan annabawa to mafi girman abin da za su dinga cewa da su shine su ce ko dai sun yi wani abu na sihiri ko kuma su dinga cewa su makaryata ne su kuma waɗanda suke bin annabawa ɗin dole ne su kasance sun yi shiri sun yi tanadi na haɗuwa da wata abubuwa ko kuma irin waɗannan abubuwa na wulakanci na tuhuma na wani abubuwa na zargi na wani abubuwa na wulaƙancin za a musu dole ne domin wata jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala to saboda haka wannan wani abu ne wanda yake waɗannan ayoyi duk sun zo mana su kuma sun nuna mana hanyar da ta dace domin kasance mun ɗau darusa a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirin mu na gaba insha Allah za mu ɗora daga da muka tsaya wa sallallahu ala sayyidina mulana abil qasim al mustafa muhammad wa alihi at-tahirin الرحمن وحي من للرحمن to za mu karkare da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar a yau da ke muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban na duniya da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa a shekarar jiya litinin 15 ga watan maris nan da muke ciki ne dai aka cika shekaru goma da bullar rikicin ƙasar siriya da kuma yakin basasan kasar Siriya kamar yadda wasu suke kiran rikicin biyo bayan yadda manyan kasashen duniya bisa haɗin gwiwan wasu kasashen larabawa suka haɗa kai wajen shigo da 'yan ta'adda ƙasar. da nufin kawo ƙarshen gwamnatin ƙasar da sake tsarinta yadda da su zamanto su ne suke cin karansu babu baka a kasar da kuma tabbatar da babbar manufar da suke da ita na tabbatar da tsaro da zaman lafiyar haramtacciyar kasar isra'ila shirin namu na yanzu zai dubi ne kan wannan batu da kuma irin yadda makiyan siriya din suke sake bayyanar da maitarsu a fili na ci gaba da kokarin ganin bayan kasar duk kuwa da gazawar da suka fuskanta tsawon waɗannan shekaru goma da suka gabata da haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance masu saurare barkamu da sake saduwa bayan shekaru goma na yaƙi da ƙulle-ƙullen makircin makiya a kan ƙasar siriya da kuma al'ummarta bugu da ƙari kan tsoma baki na ƙasa da ƙasa wanda ya ƙara dagula lamura a ƙasar da kuma yadda aka shigo da 'yan ta'adda daga dukkanin ɓangarori daban-daban na duniya a halin yanzu kuma makiyan siriyan sun sanar da kiyayya da kuma shirinsu na ƙara matsin lamba a kan ƙasar da kuma al'ummanta a daidai lokacin da suke ci gaba da juyayin halin da aka sanya su a ciki na tsawon waɗannan shekaru goma da suka gabata duk kuwa da irin ci gaba da tsayin dakan da su alwomin Siriya din suka yi. A ranar Lahadin da ta gabata ne dai Joseph Borrell babban wakilin kungiyar tarayyar Turai kan harkokin da suka shafi waje ya yi wa al'ummar Siriyan barazanar kara musu matsin lamba da kuma takunkumi inda ya ce a watan Mayu mai kamawa tarayyar turai din za ta sake sabunta takunkumin da ta sanya wa gwamnatin siriya har ila kuma yayin da yake magana kan yanayin da ake ciki a siriyan na tashin hankali da dai sauransu jami'in na turai ya kara da cewa babu wata hanyar kawo wannan karshen wannan rikici a ƙasar siriya din face dai hanya ta siyasa to wannan magana ta jami'in tarayyar ta turai dai musamman a wannan lokaci da ake juyayin cika shekaru goma da wannan rikici da kuma fatan da al'ummar siriyan suke da shi na kawo sa da kuma wannan bala'i da aka sanya su a ciki na tsawon waɗannan lokuta to hakan dai a ciki ta janyo kace na ce da kuma alamun tambaya kan me yake nufi da gwamnatin siriya a cikin wannan magana tasa ta cewa gwamnatin sweden za ta fuskanci takunkumi saboda ko dai a baya tare da turai din ta sanya wa siriya din duk wani irin takunkumi da za ta sanya mata da kuma killace ta da kuma hana ta sayan kusan dukkanin abin da take bukata daga abinci magani makamashi da dai sauransu don ci gaba da gudanar da rayuwa a kasar to me rage kuma sannan kuma me yake nufi da hanya ta siyasa cikin maganarsa cewa babu wata hanya da ya rage wa gwamnatin siriyan face bin tafarki na siyasa wajen magance wannan matsala da kasar take ciki a daidai lokacin da duk wani kokari da gwamnatin siriyan ta yi wajen magance wannan matsala da ta kunno kai ta hanyoyi na siyasa din wannan kokari ke fuskantar adawa da rashin amincewa daga bangaren yan adawa na kasar waɗanda kuma suke samun goyon bayan waɗannan kasashe na turai da dai sauransu da haka me yake nufi da hanya ta siyasa ashe tun a baya gwamnatin Siriya din bata gabatar da hanyoyi na siyasa din gurin magance waɗannan matsaloli da ake fuskanta ba amma kuma su waɗannan kasashen turan sai goyi bayan kungiyoyi daban-daban a kasar wurin shure duk wannan kokari da aka yi wanda gwamnatin Siriya ta yi da ma wasu kasashe suka yi wasu ka shigo cikin lamura din da bayyana ra'ayinsu kan wannan batu ko kuma abin nufi da hanya ta siyasa da shi wannan mutum yake nufi ita ce gwamnatin siriyan ta amince da halaccin gwamnatin sahayoniyawa a falasinu da suka mamaye da kuma kulla alaka da ita kamar yadda wasu kasashen larabawa suka yi wasu kuma suke kokarin yi ko kuma shin gwamnatin siriyan ta yi watsi da kuma ficewa daga wannan tafarki na gwagwarmaya ta tsayin daka da take ciki wanda ta haɗa kai da wasu daga cikin kasashe da kungiyoyi wurin tsayin daka wurin tunkaran irin waɗannan babakere da siyasa ta neman tursasawa da ƙarfi a kanta ko kuma manufarsa ita ce siriyan ta nisanci manyan kasashen nan guda biyu wato rasha da iran ko kuma yana so ne ya ce da kuma yin barazana ga al'ummar siriyan cewa da su ci gaba da zama cikin irin yunwa da rashi matukar ba su kawar da hukumar tasu ba da kuma kawo wata gwamnati 'yar amshin shata wacce za ta dinga bin su sau da kafa da kuma kiyaye musu manufofinsu wanda babbar manufar ita ce haramtacciyar ƙasar isra'ila ko kuma yana so ne ya ce matsin lambar zai ci gaba da wanzuwa har sai sun mai da kasar siriyan ta zamanto wata ƙasa mai raunin gaske da ba abin da za ta iya yi ga haramtacciyar kasar isra'ila wato ba ta taba zama barazana ga haramtacciyar kasar ba da kuma bakar aniyarta ta mamaya to wannan dai na daga cikin irin tambayoyin da wasu masu kula da lamuran yau da kullum suke gabatarwa To daga dukan alamu dai waɗannan abubuwa da muka ambata a sama kama daga miga kai ga su waɗannan ƙasashe da amincewa da gwamnatin sahayuniyawa ta isra'ila a falasinu da kuma zama ƙasa mai rauni ko kuma yanke alaƙa da manyan ƙasashen duniya da suke taimaka mata irin su rasha da iran ko kuma ficewa daga cikin wannan sansani na 'yan gwagwarmaya to su ne dai waɗannan abin da waɗannan ƙasashen turai suke so daga wajen al'ummar siriya da kuma gwamnatin ƙasar bugu da ƙari kan ci gaba da watanda da kuma warwashe dukiya da albarkatun da allah ya wa ƙasar siriya don kuwa tun a yanzu ma dai waɗannan ƙasashen musamman amurka tana amfani da karfin sojin da suke da shi a kasar siriyan wajen ci gaba da kwashe dukiya da albarkatun da allah wa kasar na man fetur ruwa da kuma abinci yankunan gabashin siriya dai wasu yankuna ne da suke cike da albarkatun kasa na daga man fetur da iskar gas kamar yadda kuma waje ne da kasar siriyan take samun alkamar da take amfani da shi a cikin gida da kuma sayarwa waje to amma don a hana gwamnati kuma al'ummar siriya amfanuwa da waɗannan albarkatun ƙasa amurka da turai ɗin dai suka koma suna goyon bayan ƙungiyar alkast ta kurdawa don su sami zama ci gaba da kwasan albarkatun da ake da su a wajen bisa la'akari cewa ita wannan ƙungiya tana karkashin kulawarsu ce da kuma aljihunsu to amma duk da haka dai saboda tsoron da suke da shi na cewa akwai yiwuwan wata rana waɗannan kurdawan su farka bisa da aka cewa su ma da an siriya 'yan kasar siriya ne za ka amurka take ci gaba da shirin gina katafaren sansanin sojinta a wajen don tabbatar da kasantuwanta na tsaro na wato tsawon lokaci a wajen wannan dai ita ce manufar waɗannan ƙasashe akan siriyan to sai dai kuma duk da wannan kokari da makiyan siriyan suke yi a bangare guda kuma wasu kasashe irin su rasha da iran suna ci gaba da kokarin su wajen ganin an tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar kokari na baya bayan nan shine zaman da rasha din ta shirya tsakaninta da turkiya da kuma qatar waɗanda su ma waɗannan ƙasashe biyun suna daga ciki ko kuma su ne akan gaba wajen shigo da makamai da kuma 'yan ta'adda zuwa siriyan wanda ake ganin idan har da za a iya magance wannan matsalar da waɗannan ƙasashe biyu suka haifar a ciki to da kuwa an magance wani bangare mai yawan gaske na matsalar siriya musamman bangaren 'yan ta'adda to sai dai babbar matsalar da kuma kalubalen da ake fuskanta shine yadda turkiya take ci gaba da yin karan tsaye da aka cimma a baya musamman nan tasoci ala kulli halin dukkan waɗannan bangarori na turawa da larabawan suna magana ne kan wannan batu na cewa hanyar siyasa ita ce kawai hanyar magance rikicin siriya da kuma wajibcin cewa wajibi ne siriya ta dawo cikin duniyar larabawa kamar yadda waɗannan ƙasashen larabawan suke faɗi to amma daman waye cire siriya ɗin daga duniyar larabawan da kuma duniyar ma baki ɗaya in ba su ba wa ya shigo da 'yan ta'adda cikin siriyan da sanya ta cikin irin wannan hali da take ciki wanda hakan ne na daga cikin irin manyan dalilan da suke hana ruwa gudu a kasar to ala kulli hali dai wani abin da babu wani da ya isa ya yi musu kansa shine cewa tsawon waɗannan shekaru na goma ɗin al'ummar siriya sun yi tsayin daka wajen tunkarar wannan makirci da kuma bala'i kuma har yanzu makiya sun gaza don haka al'ummar da ta yi tsayin daka na tsawon shekaru goma kuma aka gagara dunkufar da ita to ko abubuwan da waɗannan jami'ai da ƙasashe suke cewa za su yi mata na daga barazanar takunkumi ba zai razana ta ba ta masu saurare da aka muka kawo abin da za mu gabatar muku sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. muka bi ƙarshen dukkanin abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci muna fatan kuma kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara. Amma kafin mu yi ban kwana da kuma muna gaita ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan mai duka ya kai mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu